Yanzu kuma sai saƙonnin ra'ayin da kuke aiko mana ta WhatsApp. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na zai da kowa sabuwar birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa. Zan yi amfani da wannan dama in yabo da jinjina game da kambalawa mulkin shugaba obama lahiya saboda daidai gwargwado gaskiya shugaba obama ya taka rawar gani a amurka sosai da sosai kuma mu bakin fata ko mu ce 'yan afirka mulkin da obama ya samu ya zama muna abin tinkawo abin alfahari ga duniya saboda ba a taba zaben da ya ja hankalin al'ummar duniya irin zaben obama ba kuma ga obama ya gama mulki ne lahiya fatar da muka yi mai obama allah ubangiji ya sa wannan mulki da kai ya zama sanadiyar ɗaurewar demokuraɗiyya sahihiya a ƙasashenmu na afirka ko kuma mu ce a duniya baki ɗaya mai magana shugaban ƙungiyar murya talaka na ƙasa zaidu bala kowa sabuwa birnin kebbi jihar kebin tarayyar najeriya sunana comrade afan buba abuya shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar gombe muna taya shugaban kasar amurka mai barin gado barack obama murnan kammala wa'adin mulkinsa karo na biyu murna ganin yadda ya gudanar da mulkinsa daga farko har zuwa a yanzu karshe.. alal hakika barar obama ya bar tarihi a siyasar amurka sai dai akwai kalubale da mu afirka muke fuskanta wanda muke muke tinkaho da shi zuwan barack obama a matsayinsa wanda asalin dan afirka so mun ga abubuwa da yawa wanda ya gudana amma alal hakika mu a afirka ba mu ci gajiyar mulkin barack obama yadda muka zata ba alal hakika barack obama ya yi iya gwargwadon kokarinsa a amurka amma mu kasashenmu masu tasowa na afirka ba mu ga wani riba ko alfano sosai ga mulkin barack obama ba sai ma akasin haka da muka gani kamar abubuwan da suka faru a libya to alal hakika wannan shugaba da yake shirin karban ragamar mulki muna masa fatan alkhairi allah ya sa ya gudanar da mulki mulkin da kasashe masu tasowa musamman irin kasashenmu su amfana da hanyoyi da dama wajen bunƙasa harkan tattalin arziki da zamantakewa yau da kullum alal hakika wannan ita ce fata na ga kasar amurka da sabbin shugaba da kuma shi shugaba wanda yake shirin barin gado muna masa fatan alkhairi a daukacin rayuwarsa da zai gudanar zuwa nan gaba assalamu alaikum sashen hausa na murar amerika mai magana adamu a tahiru dan agaji birnin kebbi ina son in ba da ainihin tsokaci dangane da mulkin shugaba obama na ƙasar america babu shakka ya taka rawar gani kuma ya zama zakaran gwajin dahi a wurin shugabancinsa saboda shi a shugaban america da ya yi mulki ne har ya ƙare da tenuwa ta harko da ta biyu babu wani tashin hankali a cikin america da kuma ƙasashen da kan hulɗa da ita ƙasar ta america wato ya yi mulki salim alin cikin kwanciyar hankali har ya kare kuma gashi baka wata dan afirka gaskiya wannan ba karamin abin alfahari ne ba gare mu kuma babu shakka mata shi mata cancanci yabo saboda a bayanan da ta kama yi na ban kwana da 'yan amerika na gani turawa da kansu suna kuka saboda ainihin shajja'a su da karfafa musu gwiwa da take yi tarihin su da take basuwa tun sanda sun ka taso har zuwa irin da sun ka kai wannan matsayi babu shakka sun cancanci yabo gare mu mu afirka da kuma turan amerika allah ya ba mu ainihin shugabanni ire-irensu mun gode ni ne adamu tahiru birnin kebbi daga nigeria sashen hausa na murya amurka to hakika ni dai ra'ayina zan iya cewa na fi sahun masu ganin cewa shugaba barack obama bai tabuka wani abin a zo a gani ba a nahiyar ta afirka a tsawon mulkin shi da ya kwashe shekaru takwas yana mulki a amurka domin gaskiya mu kai mu ba mu gamsu da irin rawar da za mu iya cewa ya taka a matsayin shi bakar fata na farko da za a iya cewa ya dan kwatanta wani abu na nuna cewa bakar fata ne ya mulki amurka akwai nuna fifiko ko kuma nuna son cewa ya ba kasashen mahimmanci da kuma nahiyar ta afirka amma sai muka samu sabanin ma haka muna fatan cewa sabon shugaban ƙasar amurka da zai kama mulki a wannan makon sai mu iya cewa muna mai hasashen cewa duk da rashin farin jinin da yake da shi a ƙasashe da ma wasu nahiyoyi na duniya to ya zama cewa ba haka ba ne ana mai zato ne sai kuma ya fuskanci ba haka ba muna fatar cewa shugabancin amurka dangane da alaka shi da wasu kasashe musamman namu na afirka zai zama cewa hanyoyi ne na ci gaban nahiyar mu ba hanyoyi na tankwashe mu ba na gode sashen hausa na murya amurka mai magana hafizu balaraba musamman da ta